ويجب الله حتى وكانه وكانه

把这个箱子，你当姑姑，我当姑姑，你当叔叔，我也当叔叔嘛。哇，你当姑妈，我当姑妈，你当姑父，我当姑父。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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يحكي إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu أدواء وانا مسلاتي من البركة masallaci من امام البخاري imam bukhari da وانا nan da رباه wannan yammaci يوم bakwai ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu sha shida a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabi da tsayin min alkalim tsayin wallafar babban malamin nan abu abdullah sabtuddin شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولكن ذلك من أربعين دبيو كما har yanzu dai ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana cikin mana bayani game da fa'idodin da suke cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala da halarto shi a zuciya ko da yake yake asali sabi talatin fa'ida talatin da shida أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قدره ونور له في معابده يتي أ م ك الله أ ك ي ن الله أ الدنيا أ ك ي ن وما أ ك ي ن ذريك أ ل ا بين يديه على الصراط لنا كفيا وبقى ليش أ ك صراطي فما استدارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى wato zukata ba su haskaka ba haka nan kaburbura ba su haskaka ba da wani abu kamar ambatan Allah wata wata'ala wannan fa'ida wacce take talatin da uku da shida suke magana akan zikiri wato ambatan Allah a cikin kuma ibn qayyim ya fada da magana akan wannan fa'ida kwarai da gaske ya shigo da fawaid kuma a cikinta daban-daban bayan fa'idar zai ambata kuma a cikinta ya shigo da wasu fa'idojin wasu na daban ya yi magana a kan fa'idar zamantowar zikiri haske ne a cikin zuciyar mai yinsa wanda haske kuma shi ne alamar rabauta a duniya da lahira zuciyar mutum ta haskaka fuskar ta haskaka ya samu haske a rayuwarsa ta duniya al'amarinsa ubangiji subhanahu wata ala ya haska masa al'amuransa duka da zama da tafiya cikin haske haske nan shi ne alamar samun shiriyarsa shi ne alamar samun gane hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabawansa da ita hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al'umma ta zuwa gare ta wanda yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik na barku akan wani tafarki wanda yake fara sal. wato wata hanya da take fara kal daranta kamar rana yake wato haske ne wanda wanda babu wani sofale na duhu a cikinsa Da mutum ya samu haskafuwa da hasken shirya zama da aburansa yana yin su ne a cikin haske a cikin fahimta a cikin basira to shi da yake cewa ambatan Allah subhanahu wata'ala yana gadar da irin wannan haske a nan duniya kamar da yake gadar da hasken nan a kabarin mutum yayin da mutum ya koma ga Allah subhanahu wata'ala aka kai shi makabarta aka sa shi a kabarinsa aka rufe shi to babu wani abin da yake bukata irin haske idan ya samu hasken kabari to ya samu alama wato ya an nuna masa alama ta kubuta na gobe kiyama tun daga lokacin zai fahimci cewa wato lahira su akwai haske sabanin idan mutum ya ga duhu to wannan shi yake nuna cewa tafiyar tashi ba yi kyau ba kuma nan gaba abin da zai gani duhun da zai gani ya fi wanda zai gani a lokacin shi ne cewa ambatan Allah da tuna Allah da sa Allah a zuciya yana sa hasken zuciya a duniya da zuciya ta haskaka komai na rayuwar mutum zai haskaka yayin da ya shiga kabari kabarin da zai haske sannan kuma aka tashi ranar gobe kiyama zai ga haskensa yana tafiya gaba gare shi wanda da shi ne zai tsallaka sirati wanda ibn qayyim alaihi rahmatullahi ta'ala zai zo ya yi mana bayani akan wannan da kowa irin gwargwadon yadda zai ga haskensa gwargwadon irin yadda ambatan Allah subhanahu ta'ala ya tsaya a bakinsa da zuciyarsa a duniya gwargwadon irin yadda haskensa zai haskaka masa a lahira yayin da waɗanda suka bar hanyar Allah subhanahu wa suka za su rasa duka hasken gaba daya kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin cewa mu'minai maza da mata yau masarar mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وكذا شيء أنا الدنيا اتفاما حتى إذا mutum ya yi saki wasu abubuwa na duniya suka rufe shi bai tsaya ya tanadar wa kansa wannan hasken ba to zai zo ya ga kan da mummune suke tafiya haskensu yana tafiya gaba gare su ya tsanu ruhun bai na idin wa bai aimani su gaba gare su da kuma damansu ana musu albishir da cewa aljanna, aljannatayya na ubangiji subhanahu wata'ala shine abin albishir din su koramu suna gudana ta karkashin su wannan shine babban rabo yayin da munafukai a nan duniya suka iya da su shigo wannan haske a tafiya da su suka iya da su karɓi hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a wani lokacin za su nemi hasken su suna ganin ga su a nan duniya kamar suna tare da mummunai kamar abubuwa duk tare ake in aje lahira ma kamar suna ganin nuna zuci da suka yi anan ya amfane su suna ga lahira ma zai amfane su yayin da kuma lahira ba duniya ba ce a nan wannan munafikin ya tsare su an mu'amalance su kamar da ake mu'amalantar muminai to amma a lahira ba haka bane muminai za su zama daban su ma su zama daban shi alam na kuma akun kalubala bala ce eh kuna tare da ku a duniya ki ba tare da ku muke musu ce eh muna tare da ku walakin killa kun fatantu an kuta kun kun fitini kanku kun jefa kanku cikin fitina suna ta munafiki suna ta rashin gaskiya suna ta rashin tsoron Allah wa tarabbatu wartabtum kun yi tsaya jiran daku kuna jiran ku ga wani mutum kiwa mata auka mummunai ku yi dariya kuna jiran ku ga cewa mummunai sun samu matsala ku yi musu dariya wartartu kurka shakka akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa kuna ganin kamar ba gaskiya bane kuna ganin kamar duka wani wayo ne ko wata dabara ce kawai ake faɗa ake ake so abu wa garratkum al-amani burace burace da sha'awata a wani duniya suka buɗe ku saja Allah har al'amarin Allah zai shi ne mutuwa wa garrakum billahi al-gharur saboda haka mai rubu shi ne shi ɗan ya rufe ku saboda haka a canza ta tsirar da uwar a kofar ta mishi nura ku komo nan duniya a nan ake samun hasken ba a kan ba a nan za ku dawo kuma wannan dawowar ai babu ita maganar a ce su dawo ba taso ba to amma in zai yi ku dawo ku samu to ku dawo ku dawo ku samu saboda haka wannan hasken yana samuwa ne ta hanyar sanya Allah subhanahu wata'ala a zuciya idan mutum ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyarsa ya zama yana sa ko da yaushe yana tuna shi yana sake a cikin ayyukansa to zai zama cikin haske yake rayuwa sabanin wanda ya bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin duhu yake dukkan yake rayuwa ba cikin haske ba kuma rayuwarsa ba ta da amfani ba za ta amfani shi komai ba kamar yadda mutumin da ya mutu gawarsa ba za ta yi wani amfani ba to haka rayuwar za ta zama a duniya kamar kamar gawa ce a duniya ba ta da wani amfani shine sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa biqaribin minha kadhalika zayyana lil kafirin ma kanu ya'malun Allah subhanahu wata'ala a shi yanzu wanda yake matacce muka raya shi yake ya kasance kafin mu raya shi kafin hasken shari'a ya riske shi yana cikin kafirci matacce ne saboda bai samu haske na shari'a ba bai samu ruhi na shari'a ba to da ya kasance matacce ne kafin shari'a mu fa ahyayna sai muka raya shi ta hanyar ganar da shi da datar da shi ga shari'ar da annabi ya zai sallallahu alaihi wa sallam Allah da nuran yamshi bihi fil nas muka sanya masa haske shine haske na imani shine haske na shari'a ne haske na ilimi haske na basira ya zama da shi yake yawo a cikin mutane duk inda ya tsuguna to ya san me yake ciki ko menene zai yi yana kokarin ya yi shi bisa basira bisa shari'a ta ubangiji saboda haka a cikin haske ke ba a fagamni yake ba to wannan da can matacce ne a cikin wato wato wato cikin duhun bata yake da shi da wanda yake matacce da sai suke ba su da wani amfani sai ga shi mun shiryar da shi mun rayar da shi mun sa masa haske kamar bakar hussein sulman zai zama daidai da wanda yake cikin dufai a cikin duhun kafirci yana cikin duhun munafici yana cikin duhun ma'asiya zulmatul kufri wa zulmatul nifasi wa zulmatul ma'asi to duhu ya kewaye shi ta ko'ina zai zama ɗaya da wancan da yake cikin haske yake tafiya a cikin haske ba za ku zama ɗaya ba yana cikin dufai laisa da kharijin minna da ba zai iya fito da kansa daga cikin ta ba to wani zai ce to tunda ko waɗannan ba za su zama daidai ba ba yadda za a yi haske ya zama daidai da duhu ba yadda za a yi sanyi ya zama daidai da zafi to in har haka ne me yasa ya su waɗannan waɗanda suke cikin duhu suka zaɓi su zama a cikin duhu ila wani mai hankali ce to in har gashi wannan abin da suke duhu ne dufai ne ma ba duhu ɗaya ba me yasa suka zaɓi su ta zama a duhu bayan ga haske kuma shi ne Allah ya ba da ansa ce ka da zugira bi kafin da maka mai amma ai abin tsawatawa ce ta shedan da ya tsawata mutum suke ganin wannan abin da suke shine shine daidai shine hasken shine wayewa shine birgewa shine morewa shine jin daɗin rayuwa saboda haka kai kana mamakin zaman su a cikin duhu su kuma suna mamakin wai kai baka zo an yi kai ba saboda saboda zuyyina ne kafin da masu da ba an ta musu saboda haka abinda suke kai gani suke shine ado shine kwalliya shine birgewa shine cinyewa to kaga in har kafircin mutum ya kai ga wannan sai ko kaushe ta kai ga wannan matsayin to kaga ai ba ranar da zai kuma dawo ya karkato laisa bi kharijin mutum saboda yana ganin abin da yake kai shine daidai shine cinyewa shine firgewa shine ado kai yana ganin ka ba kauye ki dawo ni ka san abin da kake ba saboda ka kana bata wa kanka lokaci kana bata kanka rayuwa ba ka jin daɗin rayuwa ka moyi to shine Allah subhanahu wataala ya bada ansa ce yake gaya mana ai mamakin zaman su a cikin wannan dubbai duk da cewa duhun suke ciki kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun to shine ma da ce fal awwal na farko shi ne wanda ka kana baitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas wancan da za da yake kafiri matacce cikin dubbai sai muka sanya masa haske muka raya shi muka sanya masa haske yana tafiya da cikin mutane ya ce shi ne misalin mu'mini istanara istanara bil imani billah wanda ya rayu da ya haskaku da imaninsa da Allah wa mahabbati wa ma'rifati wa zikrihi da san san Allah subhanahu wata'ala da sanin Allah da kuma ambatansa wal akhar akhar din shine wannan al mushabbah bihi din kamar masalu fi zulumati shine al akhar din huwa al ghafil an Allah huwa al ghafil an Allah ta'ala shine wanda ya gafala ya rabkana ba ruwan shi da Allah al mu'rid an zikrihi wa mahabbatihi ba ruwan shi da ambatan Allah da tuna Allah ba ruwan shi da san Allah wa sha'nu kullu sha'n wala yace duk al'amari wato al'amarin gaba ɗayansa wal falahu kullum falah rabautar gaba ɗayanta nur tana cikin haske wal shaqa'u kullu shaqa iya cewa gaba ɗayanta fi fawati tana cikin rashin wannan haske da rasa wannan haske kai asara wannan haske shine iya cewa shine lalacewa shine tabarbarewa duniya da lahira shi yasa yake wani zane wani hada kana nabi sallallahu alaihi wasallam yubaligu fi su'ali rabbihi ko fi su'alihi rabbahu kamar yadda yake a nuskar da karantawa fi su'ali rabbihi ko fi su'alihi rabbahu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai matuƙa wajen roƙon ubangijinsa tabaraka wa ta'ala hila yas'aluhu an yaj'alahu fi lahmi lokacin da yake addu'a yana addu'a a cikin sallar da ta dare kamar da yazo a cikin hadisin ibn abbas yana addu'a a sallar ta dare ya tashi ya ji yana addu'a fi sujudi يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا يتياجي النبي صلى الله عليه وسلم الى وانا الدعاء to shine malai yake cewa annabi yana kai matuƙa kai makura wajen ya roƙa wa Allah ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya bashi haske domin hasken shi ne dukan komai ka samu haskaka kwakwalwarka ka samu haskaka a zuciyarka Allah ya ka maka zuciyarka da kwakwalwarka da tunaninka a nan duniya shi ne ka samu rabauta in ka rasa wannan to ka samu wato asara ba tsanwa ba Allah ya shi shi ne ce sallallahu alaihi yana kai matuƙa wajen wannan addu'a sai hina tsaro an yaj'alahu fi lahdihi lokacin da yake addu'a Allah ya sanya wannan wato hasken a cikin tsokar jikinsa wato ba ma a cikin abin da yake zahiri ba har ma cikin baɗininsa wato da zahirinsa da baɗininsa ubangiji subhanahu ala ya sanya haske to wa fi lahmi wa fi azmi wa fi asli wa fi sha'ri na jikinsa yace Allah ka sanya haske a cikin tsokar jikina ka sanya haske a cikin kasusuwa na ka sanya haske a cikin jijiyoyi na ka sanya a cikin gashin kai na ka sanya a cikin fatar jikina ka sanya a jina da ganina ka sanya haske a sama na da kasa na da dama na da hagu na da bana da gabana to kaga gaba daya komai nashi ya zama haske yau da Allah subhanahu wataala ya zama gaba daya komai nashi duk abin da ke kewaye da shi ya kasance haske ne ya ce hatta ya kula har ta kai ya ce waj'alni nura ni ma ka shokam ka sa ni hasken zama hasken wato gaba ɗaya ma bayan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai duk wani bangarori na jikinsa gaba ɗaya sai ya dawo ma duk da addu'a da waje alminuwa ka sanya ni gaba ɗaya ka tukan na zama ni ma hakken ne fata ana rabbahu tabaraka wa ta'ala an yaj'ala nura fi zatihi adh-dhahirati wal-batinah ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya haske a cikin zatinsa na zahiri da na batin wa ya ja'alahu muhitan bihi bi jami'i jihati kuma ya sanya haske ya zagaye shi ta kowane bangaren sa ta gaban sa ta bayan sa ta saman sa ta kasan sa wa ya ja'ala zatahu wa jumlatahu nuran ya sanya zatin sa da gaba daya din gurin din sa ya zama haske ne to kaga wannan shi ke nuna maka muhimmancin ambatan Allah subhanahu wataala idan ya kasance shine wasila shine hanyar da za ta kai da samun haske to ashe abu ne da bai kamata a yi sakaci da shi ba fadilullahi azza wa jalla nuru addinin Allah shine musulunci haske ne wa kitabuhu nuru littafin Allah haske ne qad ja'akum min Allah nurun wa kitabu mubin يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله سبحانه وتعالى يتي littafi ya zo muku da haske malamai suka ce wani akafin abu ne ala nafsi akafin shi ala nafsi nurun din shine dai shine dai kitabun din an faɗi sifar sani bayan an faɗi shi Allah ya saukar muku da haske sai sa a ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum burhanun min rabbikum shine alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sai kuma yake wa anzalna ilaykum nuran mubina mun kuma saukar muku da haske mai mabayi aka saukar hasken shi shine alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika awhayna ilayka nura wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri man kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina saboda Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani don haske ne saboda abin da yake koyarwa na shari'a cikin sa haske ne yake haskaka zuciya yake haskaka rayuwa yake haskaka tunani wa rasuluhu nurun manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa haske ne shi yasa lokacin da ya hijira Anas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da Anas sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya shigo Madina Madina duk ta haske ba haske ne mati ba irin wanda muke gani an kunna fitila da ganshin dan kashe haske ne na imani haske ne na shiriya ka ɗauka ana nufin da ya shigo shi kenan komai aka ga kamar kwarin wata tar'a in ka yaka ɗauka dawo wani wani tasiri wanda ba shi ake yi ba yana nufin ya haskaka ya haskaka abin nan a madina da imani ya haskaka shi da musulunci ya haskaka shi da shiriya da ana zaman doya da manta tsakanin al'ausuwar hazarci yahudawa suna cin karansu ba babbaka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kawo Allah subhanahu wataala ya ɗauki kasan al'autu wal fazl guri daya to akwai yankin da ya kai wanda ya haɗa akan imani da tsoron Allah da takawa da zamana suna san junansu suna kaunar junansu وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلالى جلد الله سبحانه وتعالى يتانا داوى masoyansa ita ce aljanna haske ne wanda yake haskakawa wa huwa tabaraka wa ta'ala shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala nuru samawati wal ardi hasken sabai da kasani wa min bin nur yana da cikin sunayensa an-nur da cewa malamai suna magana akan cewa shin hal min lahi nur ya kira kansa an-nur abin da yazo a cikin alqur'ani shi da izafa nuru samawati wal ardi Allah nuru samawati wal ardi amma ba a samu Allah ya kasance da annur kawai ta kasa sai dai bin izafa eh, shi sa ana cewa Allahu nuru da ba ba a cewa Allahu ya nuru yi mun kaza sai ya nuru da wuri a ba cikin ba cikin asma'ullahi an-nur sai bil idafa Allahu nuru na wal ardi shi ma wasu ta ce malamai suka ce ba ya zo ne a matsayin suna ba ya zo ne a matsayin khabar to Allah subhanahu ta'ala shine hasken samai da kasa shi yake haskaka sama da kasa shi yake shirya da wanda suke sama yake shirya da suke kasa da cewa ya tafanta da haske kamar da zamu gani daga daga hadisan da zai kawo nan gaba wa ashraqat al-zulumat li nuri wajhihi haske dukkai suka yi haske saboda hasken fuskarsa wa fi du'a nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fa'id addu'a da sallallahu alaihi wasallam ranar fa'id ranar fa'id shi ranar da sallallahu alaihi wasallam ya bar makka bayan ya yi da'awa ya yi da'awa kira amma <clears throat> yana ta ganin turjiya daga kafiran ƙwarashawa a makka ana ta nuna masa kankami da tsana ana cutar da shi da sahabbansa da ya tunanin cewa bari ya tallata wannan addini da ya zo da shi zuwa ga garuruwa makota da in suka karba da zai samu wani abu na tallafi ta bangaren su shi da sahabban su samu tsagaita abin da ake musu na na tsangoma daga shawa. shi ne tafi ta'is ta'is shi ne garin da ya fi kusa da makka a lokacin to da ya je manyan garin suka zaga wawayen yara matasa a garin suka bi su da jifa haka ya dawo ba tare da sun ansa kiransa ba to wannan ruwaya ta zo a cikin a cikin wasu littattafai kamar tabarani kitabun du'a na tabarani da kuma al-mu'jamul kabir na tabarani da kitabin na ibnu abi da wasu littattafai na ruwaya cewa bayan annabi sallallahu alaihi ya bar ya kuma jin wata bishiya yayi yayi sallah raka'a biyu shi da anan yayi addu'a Allahumma ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas azwa farshi to a cikin wannan ya zo ruwaya da rauni hadisin yana da rauni wannan hadisin ba wai kissan ba kissan ya je ba'ifa wannan akwai ta amma cewa wannan addu'ar da za mu karanta ita ce a gurin akwai ruwaya amma tana da rauni sanadin ta da inganta ba ci a odu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulmat ina neman tsari da hasken fuskarsa wanda dukkai suka yi haske da shi وسلاح عليه أمر الدنيا والآخرة كما الأمر الدنيا لأننا يجعل أكنت أن يحل علي غضبك إلى لمن سري في فشنك يا توك أتينا أو ينزل لي سخطك كو فشنك يا توك غريني لك العتبى حتى ترضى الى لمن أقوى لياتي هل ذكايا ولا حول ولا قوة إلا بك باب دبارة باب ونكر في سيدك وقال ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود الله يجد شيء يجد ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه a gaba ga ubangijin ku babu dare babu rana ku babu dare babu yin hasken sammai da ƙasa daga hasken fuskar sani wafi ba asar ya zo da cikin eh, wasu lafuzza na ruwayar wannan asar nuru samawati min nuri nuri samawati wal ardi haka yake a wajen kan kuma nuru samawati can na farko nuru samawati wal ardi min nuri yace na farko na farko nuru samawati wal ardi haka yake a wajen kan na farko to kaga yace wa fi ba'da ifad al nuru samawati wal ardi min nuri ai babu babu bambanci kenan an samu bambanci da ce wanda yi wa fi ba'd alfaz hadha al-athar da kuma riwaya farko nur samawati wal ardi min nur wajhi to abinda zai sa ai yana so ya kawo wani bambanci ne tsakanin wannan lafazin da wannan in zama da duk ɗaya ne zai zama lafazin da wancan babu babu bukatar ce wa fi ba'd alfaz saboda haka wa fi ba'd alfaz al-athar babu ambatan al kawai nuru samawati min nur wajhi to amma ambatan al'ar din cewa ƙasa tana haskaka da hasken ubangiji ya zo alqur'ani wa ashraqa fil ardi bi nuri rabbiha muhassa kasa ta haskaka da hasken ubangijinta saboda ka nuru rabbiha anan nur anan idafatu sifa ila mawsufiha idafatu sifa ila mawsufiha ar-rabb huwa al-mawsuf bin nur saboda ka ubangiji shine mai hasken a nan hasken sifar ta ba wai halittar ta bace ba izafatu fi ila fa'il bane anan an haska shine hasken ba wai ba wai hasken يعني نور ربها النور الذي هو صفة هو الذي هو نعت ربها فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده رانا دا أبنجي سبحانه وتعالى زي لا رانا بك يا دومين hukunci tsakanin bayinsa ashraqat bi nurihi al-ard kasa za ta haske da hasken ubangiji subhanahu wata'ala to shine ma'anar fadar abdullahi dan mas'ud laisa inda rabbikum laylun wala nahar ba hasken rana bane ba hasken wata bane saboda ka ba dare ba rana a lokacin duk wannan ai an tafiyar da su kafin tashin kiyama waɗannan abubuwa duk sai sun tafi da wata da rana da sauransu saboda ka a ranar gobe kiyama hasken da za a gani ba haske ne irin na na rana ba ba haske ne irin na wata ba saboda haka yace walaysa ishraquha yawma idin bi shamsin wala qamar wannan hasken da kasa za ta yi a wannan lokacin ba haske ne saboda wata ya fito ko saboda rana ta fito fa inda shamsa tukawwaru domin rana ana tafiyar da hasken ta lokacin wal qamar yuqsar wata ma a tafiyar da hasken ta hanyar kusurci wa yadhhabu nuruhuma hasken su duk zai tafi wa hijabuhu tabaraka baraka wata nur haka nan hijabinsa abinda ke tsare shi daga ganin halittunsa gare shi haskensa kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu musa al'ashari ki cewa kafa fina rasulullahi bi khamsi kalimati annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya tashi tsaya a cikin mu yayi bayanin kalmomi biyar ku kafa fina rasulullahi khatiban bi khamsi kalimat ya tsaya ya yi mana hutuba ko ya mana jawabi ko ya mana wa'azi da kalmomi guda biyar fa qala yake inna Allah ta'ala la yana kalma ta farko inna Allah ta'ala la yana Allah subhanahu wa ta'ala baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm Allah baya bacci anan me ake so a tabbatar kamalar ne Eh, kayubiyarsa kamalar rayuwarsa subhanahu wata'ala kamalar hayatinsa babu wani abu na bacci da yake kama shi sai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun la nawm saboda haka kore da bacci ana dan a tabbatar da kamalar rayuwarsa saboda bacci kana mutuwa bacci kana mutuwa shi yasa ake kira shi mutuwa Allahu tawaffal al حين بطنك حين موتها والتي لم تمت في منامها هناك انا كرم بشي الوفاء وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا هناك انا بشي متوى هناك ألا سبحانه وتعالى يقول يا يا فالسيدة تككير أيوة دوام نكسى تغير تتقوى الليانة هناك إن لا ياتي فالسيدة بشي تراتي فالسيدة ولا أبو وليك إيه ما دمتوى saboda haka rayuwarsa ta zama mai na kasa ce ta'ala Allahu an zani ubangiji babu na kasa a cikin rayuwarsa saboda haka kore bacci a nan don dan ayi isbatin kamar tijili kamar yadda aka sani a aqidar mu ta ahlus sunna da alkur'ani da hadisi suka nuna cewa babu eh, nafiyul mahab a cikin sirrin Allah duk inda aka kore wani abu to ana so a tabbatar maka da kamalar kishiyarsa domin annafiyul mahab kamar da muka shafa da laisa fihi man dan kawai ka kore ba tare da ka tabbatar da kishiyar abin da ka kore ba babu yabo a ciki dan ka ce wanda ba ya dukan kowa ba yaban shi kai ba da cewa shi mai son zaman lafiya ne sai idan ka nufi ka tabbatar masa da cewa saboda son zaman lafiyar sa baya taɓa kowa amma ka ce ba ya dukan kwata saboda rawanci ne saboda matsoraci ne saboda ba zai iya taɓa kowa ba to kaga anan ba yabo ba ne shi ya sa dan ka akwai wanda ba zai yi ba saboda ba zai iya ba saboda ajizanci akwai kuma wanda za a kore masa abin saboda la ya komu bihi hadha al-fi'l aslan ka duba kasan da kace hadha al-jidar la yazlimu an-nas kasan da ba ta zaluntar kowa la ya komu biha zulmun aslan saboda haka korewa a nan ba yabo ba ne shi yasa za mu ga duk inda aka kore wata sifa to ana nufin tabbatarwa da Allah kama da jiddiya in aka kore wa Allah zalunci wa ma rabbuka bi zallami lil abid inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an ana so a tabbatar masa da kamalar adalci ba gajiyawa ce ta sa ya yi abin nan ba ba kamar kabila da su kubayyila sun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yuzlimuna an-nas habatan khardal kaga adam su kan je ubayyila da zai fara da tasgiri yar kabila yar yar kabila ba ta iya karya alkawari ko ba ta iya zaluntar kowa saboda mai wai saboda ba su da karfi tsoro matsorata ne tsoro kaga ba yabo yake ba anan su kayi to anan ba kore ne kawai ba ana tabbatar da kamalar kamalar rayuwar ubangiji ne subhanahu wata'ala saboda bacci domin bacci zai rasa tasarrufi ga wani abu shi kuma ubangiji subhanahu kulle yawmin huwa fi sha'n kullu yawmin huwa fi sha'n wala yanbaghi lahu an yana ba zai yiwu ba a sifanta Allah da bacci ba saboda bi saboda kullu yawmin huwa fi sha'n kullun cikin aiki saboda aka ce yana bacci kaga ya sifanta shi da wani hala wacce zai zama baya wani abu kenan walakinahu yakhfidu al-qisfa wa yarfa'uhu al ana da al-mizan al-mizan yana daga mizani yana kuma yana kasa da mizani yana daga shi mizani na ayyukan mu da za a kai masa ana ɗaukaka ayyukan mu zuwa gare shi wanda ake sa mizani mizanin da ayyuka masu nauyi suka hau ya yi kasa in kuma babu ayyukan nauyi ya zama na ayyuka ne marasa nauyi ko ayyukan laifi ya yi kasa ya yi sama ya zama na babu babu ayyukan kware shine yakfis wa yarfa kamar yadda abubuwan da ubangiji wata wata'ala ke sauka na arza na arziki zuwa doron ƙasa shi ma a aune yake saukar da shi wani wata wataala yana saukar da ruwan sama a cikin wani awo kwantiti da ya ga dama kowace ƙasa da yadda yake so ya sauka haka nan arzikin da yake ba kowa abincin da yake ba wa kowa ubangiji subhanahu wataala yana saukar da shi da bi kadarin malu wasu ka ce wasu malamai suka ce yaqbidul qisma wa yarfa'uhu ana nufin yana kin alkis ta fi ana nufin annasi wato abinda ubangiji subhanahu wata'ala zai baka na rabo wani zai bashi kasa wani zai bashi da yawa wato wani zai wato ba zai bashi kadan yayi kasa sosai kila ma haka zai ishe shi ba wani kuma ya bashi da yawa har ya masa yawa to amma dai fassara farko ce tafi tafi inganci cewa alkis ana ana nufin almizan wa nada'u almawazin alqisqa yawm al-qiyamati wanda al-qist ana nufin al da shi ne ake tabbatar da adalci cewa abinda aka maka sakamako da shi adalci ne ba a cuce ba ka ba yurqa ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an ana ana ɗaukaka masa aiki na na aiki na dare kafin aikin rana wasu kasar Salamu ya ce ta aka buna alaikum mala'ikatu lail wal nahar mala'ikatu bil lail wal nahar mala'iku ne suke exchange suke canjin aiki waɗannan za su sauka wannan za su bar ku lokacin sallah asuba su tafi da ayyukan da kuka yi yayin da kuka gama sallah asuba su tafi da ayyukan sannan wasu kuma za su abin nan za su tafi da ayyukan kuma da yamma lokacin sallar la'asar saboda haka waɗannan sun tafi qablan nahar waɗannan sun tafi qablan layl qablan nahar shine yurfa ilayhi amalu layl qabla amali nahar sunan da su tafi da ayyukan ku da asuba ba kafin gari ya waye sun tafi da aiki ku za su je ubangiji subhanahu wata'ala ya tambaye su ya kuka bar bayina alhalin ya san halin da suke ciki wa a'lamu bihim sai ya ubangiji mun je mun same su suna sallah da sun zo da la'asar mun kuma ba su suna kalla da sun ba su suna sallar suna sallar asuba shi yasa tsara ce mutum ne bari asuba ko da asar ta ta kuɗi ce masa bai yi ta a lokacin nasarar salama ke cewa fata hu salatul asri fa kana ma wutira ahlahu wa malahu kana ma wutira ahlahu wa malahu saboda za su je su yi shaidar cewa sun bar ana sallah kai ba ka ci da asuba ba ka ciki da yamma ba ka ciki ai kaga da matsala Yurka yurfa ilayhi amalu daili kabla amalin nahar ana ɗaukaka masa aikin dare kafin daili shine a tabi masa da aikin da aka yi dare tun asuba kafin gari ya waye wa amalu nahari kabla amalin laili sana a kai masa aikin yini kafin aikin dare wato tun da yamma kafin rana ta faɗi za ka tafi a kai masa aikin da aka yi na wannan yini wannan hadisi yana da cikin anwa'ul adilla ala ululillah subhanahu wa ta'ala da nuna ulumin ubangiji ɗaukakar ubangiji ɗaukakar ubangiji wanda alin suna suke tabbatarwa masu hukuma da suke korewa cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi sama bisa halittarsa ba a takuɗe ki a gaure da halittarsa ba fa huwa a'la sabbih isma rabbika al-a'la wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi fa ka saba yake ba ba a kasa yake gaure da abin da ta amin tubban fitta da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance kansa saboda ka wanda yana daga cikin dalilai yurfa'u ilayhi kaga ila yurfa'u kalma arrabu arrabu zuwa sama ne ba zuwa kasa ba yurfa يرفع إليه إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه حجابه النور حجابه النور ولا شيء محل الشاهد لابن القيم كثير كاومنا شنو شامك انت حسكين ubangiji subhanahu wata'ala ya koya kansa da haske sai da ba za halitta ba za ta iya ganin sa ba law kashafahu da zai yaya wannan hasken la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqi da kyan fuskarsa subuhat fi jamal wal husn kyan fuskarsa da ya kone inda ganinsa ya kai a halittarsa to ga gaya inda babu ganin Allah to kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya sifanta hijab ɗinsa da nur shi yasa lokacin da Abu Zar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak shin ka ga ubangijinka yace nurun anna ara haske ne ta ya zanta haske ta yaya gangan shi shi yasa a watan wayar ya ce ra'aitu nuran na daga haske ra'aitu nuran na da haske shi yasa wasu daga cikin malamai suka yi kaya kamar eh, ibn qayyim a cikin littafin da ba a yush a jamia ya yi kaya cewa ba a samu saɓani ba wajen magabata cewa an kada sallallahu alaihi wasallam bai ga zatin Allah da idan ba ya ga haske ya ga haske kuma magabata ba su yi sabani akan haka ba ai ibn Sa'id Abdullah dan Abbas da abdullahi dan Abbas shi kuma bai tabbatar da ru'yatul ayn ba ru'yatul qalbi ba ru'yatul ayn ba gani da zuciya ba gani da kwayar ido ba Allah la tudrikuhu al-absar shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wanda yake gaya maka Allah ya annabi ya ga ubangiji da idanunka to wani yayi wa Allah kariya saboda Allah ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir idanuwa ba ta riskarsa ba ta iya riskarsa shi ne yake riskar idanuwa wato masu idanuwa a nan yake hijabu nur tsarinsa shi ne haske lauka shafa shafahu da ya yaye shi da zai yaye wannan hasken la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaru da kyan fuskarta ya kona duk inda ganin sa ya kai to kaga babu inda ganin Allah baya kai to kaga kenan zai kona duk halittar duk halittar sa za ta za ta kona to shine sai ya karanta wannan ayar an borika فلما جاء فلما جاءها نولئ أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين تكسر النبي موسى عليه السلام قال قال موسى لأهله امكثوا آه، قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس آه، أو بقبر أو قبس أو أجد لعلي أتيكم منها بقبس آه، بقبر أو أو جدول آلاء لعلي أتيكم منها بخبر بخبر أو خبر شهاب لعلكم تقبلون بشهاب بشهاب قبس لعلكم تقبلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين saboda annabi musa alaihissalam lokacin da ya fita ya يبر madiyan يا iyalansa ya cikin سهارة ya buƙaci ya bukaci gane ina zai bi hanya yake nema sai ya hango wuta sai hango wuta tana ci shi ne su bara ya tafi gurin wutaccen ko zai zo musu da khabar ya samu su labarin inda za a nuna musu hanya inda kura wuta alama ce ta akwai mutane a gurin da za su iya nuna masa cewa ka bar hanya ko ka aka bi nan za ka yi hanyar ka au atikum bi shihadin sabatin la'allakum tasallun ko in zo muku da da darwashi na wuta ila kwayan jibini kwaye da fadafan da su to shi ne ce falam na za a yayin da ya zo wurin da wannan wutar ta nudiya sai aka kira shi an bori kamar finnari an albarkaci ko wanda yake cikin wuta ya albarkaci wa man haula da wanda ke gefanta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya buri kaman bin nari duk da cewa yayi maganar annur annur wajen fassara wannan aya, an samu fassara biyu sai man fin nari wasu suka ce ana nufin Allah subhanahu wataala shine man fin nari wannan fassara an wasu daga Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan al-Basri da Sayyid ibn Jubair ah, da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi kun fassara ayar da cewa man fil nari ana nufin Allah an burika abdullahi dan abbas ya fassara shi da taqaddata burika man fil nari ay taqaddata man fil nar wa ya'ni wa ya'ni bihi rabbul alamin nafsuhu yana nufin kanta wannan shine ikhtiyar shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kuma ibn ibn ibn kathir kama akan wannan tafsirin yake akwai wanda suke ganin mamfin nari a nan ana nufin mala'iku wa man haula ana nufin annabi musa alaihi salam ba allah din kansa ake nufi ba wannan shine ikhtiyarin محمد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فظاهر القرآن من في النار أنا shi ألا أدري فما شيء شيء ابن تيمية يا na لآثار من الصحابي musamman fassara abdullahi dan abbas da kuma alhassan al-basri da sa'id ibn jubair da muhammad ibn ka'ab al-qurabi suna cikin salaf sun fassara abin da din da wannan sannan anan annar da annur babu cin karo babu cin karo tsakanin haske da wuta domin akwai wutar da take da al-ishraq wal ihraq take wutar da take amfani da wutar jahannam azab nan wutar da muke amfani da ta duniya akwai tana da laha ishraqun wa ishraq za ta baka haske ko za ta kona akwai wutar da take da abin da ihraq la ishraq ita ce wutar jahannama ita ba haske duhu ne ita sai dai kuna wuta ce duhu kuma kuna gare ta ba saboda wuta ce ba haske sai abin nan akwai wutar da take laha ishraqun wa laysa laha ihraq ita ce irin wannan haske saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan haske shi yasa ce ra'aytu nura saka babu babu cin karo tsakanin a ce an buri kaman finnani da kuma hijabuhun nuru babu babu cin karo tsakanin wannan malai ce fastinaratu zalika hijabi bi nuri wajhihi haskakan wannan shamaki shine da hasken fuskarsa ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره بعد wannan shabakin ba da kyan fuskarsa da hasken fuskarsa da ya kona duk iya inda ganinsa zai fiki ولهذا لما تجلى ربارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساق الجبل في الأرض شيء يسر النبي موسى عليه السلام لو كتب يقول الله ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر من shi ne ma da yake to saboda hijabin nan shi ne yake hana hasken ya kona inda duke ji shi ya sa ya ce lamma ta jalla ya da ubangiji ta jalli da dutse wa kashe min al-hijabi a yasiran ya yayi wani dan abu kankani daga wannan hijabi Na shi saqal jabal fil ardh dutsen dutsen da aka sake kusa da shi sai da ya tsaye a kasa wata dakdaka ya yi rugu-rugu ja'alahu dakkan walam ya kun li rabbi bai iya ɗaukar hasken ubangiji ba sai yasa malamai suka ce a duniya ba za ta ga Allah ba a lahira muminai kuma ubangiji subhanahu wataala yana hore wa muminai ganin Allah shine mafi kololuwar abin da bawa zai samu na ni'ima ya ga ubangiji ya ga fuskar ubangiji ya sa ake addu'a da tsaro eh, ru'ya takawwar ru'ya tawajhi wani karim roki Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ha fuskar sa mai karanci وهذا معنى قول ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الابصار انت ولا شيء ما اثر فدك ابن عباس inda ya fassara faɗar Allah subhanahu wata'ala na cewa la tudrikuhu al-absar gandai ba za su riske shi ba qala zalika Allahu azza wa jalla ce wannan shine ana nufin Allah mai girma da waya Zata tajalla bi nurihi lam yakun lahu shay'un yadda zai yi tajalli zai bayyana da sa to babu wani abin da zai iya daukar wannan ruwa tana cikin sunan tirmidhi akwai rauni a cikin isnadin cikin akwai alhakan hakim ibn wa hada min badi ifahmihi radiyallahu anhu wala wani yana cikin kyakkyawar fahimta ta Abdullahi dan Allah ya kara masa yake fitnatihi da ainihin wato wayansa wanda yake mai zurfi sosai kai fala wa qad ta'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu tawil ya za a yi ibnu abbas ba zai samu irin fahimta ba mai zurfi alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a التي والله سبحانه وتعالى يسند تشيء التأويل فسر القرآن يعني إذا أنا صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الله تباشر في ينسر الدين يكون كسند تشيء فسر القرآن هكا عبد الله بن عباس cikin waɗanda suke manya-manyan malaman sahabbai da suka shahara da fassara alƙur'ani da fahimtarsa farrabu tabaraka wa ta'ala yura yawan Allah subhanahu wata'ala a ranar gobe kiyama ana ganin sa da ido ƙwarƙwaro a ranar gobe kiyama walakin sahilu idraku da absari lahu amma ba za su idan ba za su riske shi ba akwai gani akwai kuma riska yanzu muna ganin wata da yake sama amma ba ma riskarsa wata ne kana ganin sa amma kana iya kewaye ganin ka daga wata ba ka iya ba saman nan da suke sama wannan sararin samari ai muna ganin sa amma ba ma da sa saura ta gani daban a riska daban haka za a ga Allah subhanahu wata'ala amma ba za a riske shi ba walakin yastahiru idraku al-absar lahu wa irra'atu ko da idanuwa za su gan shi ba za su iya riske shi ba bal idraku akhru wara'a ru'ya domin riska wani abu ne da ke gaba da gani wa hadhihi ash-shams ga rana nan aiki wallahi walillahi al-masal al-a'la Allah shike da misali mafi daukaka ga rana nan da raha wala nuzriku haka ma hiya alai muna ganin ta amma ba mu iya wato riskar hakikanin yadda take wala qariba min zalika sai ko kusa da hakikanin ma ba ma kaiwa ولذلك قال ابن عباس لما سأله عن الرؤية وأورد وأورده عليه لا تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء shi yasa ibnu abbas <coughs> lamma ta'alahu ala ru'yati wa lidhalika qala Ibn abbas lamma ta'alahu ala ru'ya wato lokacin da Ibn abbas ya tambaye shi game da ru'ya wato ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ru'ya wa aurada alaihi ya kawo masa la tudrikuhu al-absar gani wato gani ba zai riske shi ba kala alanta tara sama shi ba kana ganin sama ba kana bala sai eh, ya ce ina ganin ta قال أفتدركها كلا لسكتة قال لا قال فالله تعالى أعظم وأجل وبين سبحانه وتعالى شيني مكي جرمة شيني مكي الأخوان شيني تفسير الطبري جامع البيان هنا تفسير ابن أبي حاتم وكما لتبع الشريعة na a jirgin za mu tsaya a nan sai kuma karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladarsa wanda muka yi na kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh